يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدءه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدة أدوى أولا سافية الخميس شدة ذوات رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah madaukakin sarki ya maido wannan masallaci mai albarka masallacin da yake kofar mai martaba sarkin bade a cikin wannan gari na gashuwa E, eh, hausawa suka ce wai gashuwa garin gasa kifi a cikin wannan jiha ta yobe kuma cikin wannan kasa mu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na iyaye mata za mu shiga sura kai tsaye kuma za mu tattauna a kan suratul azab Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da fahimtar daidai da fadar daidai da kuma haikata daidai ita wannan sura sunanta suratul azab karanta ta mu ji بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وهذه هي سورة الأعداء wannan sura ita ce sura ta talatin da uku idan ta faro duba daga sama sannan a wajen saukarwa daga sama zuwa ƙasa ita ce sura ta casa'in wannan sura tana da ayoyi guda saba'in da uku wannan sura tana da kalmomi guda dubu ɗaya da dari uku da uku wannan sura tana da harufa guda dubu biyar da ɗari shida da goma sha takwas wanda hakan yake nuna cewa idan kika karanta wannan sura daga bango zuwa bango to za ki samu wato lada wacce adadin ladar ya kai dubu hamsin da shida da ɗari ɗaya da tamanin idan kin karanta suratul ahzab da da zaki samu ke dubu hamsin da shida da dari ɗaya da tamanin Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta alkur'ani da fahimtar ma'anoninsa wannan sura haɗuwar malamai suka ce sura ce mai madaniya kamar yadda na saba faɗa idan aka ce sura madaniya to ana nufin surar da aka saukar da ita bayan an yi hijira daga makka an koma madina idan aka ce sura makiya kuma su sura da aka saukar da ita tun kafin hijira wannan yana nuna ita wannan sura ba a saukar da ita ba sai bayan an yi hijira daga makka zuwa madina allah madawacin sarki ya mu dace ita wannan sura tana karantar da abubuwa da yawa tana wato karantar da wula'a da kuma bara'a wannan sura tana koyar da wato mu'amala wannan sura tana karantar da tabbatar da adalci wannan sura tana ƙara da zumunci tsakanin al'umma wannan sura tana karantar da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ahalin gidansa wannan sura tana gaya mana yadda za a yi zamantakewa tsakanin miji da matarsa da ma dai mu sauran karatukan da za mu tsince su a cikin surar in Allah madaukakin sarki ya yarda kai tsaye a garin ma بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها حكيم إن الله كان عليما حكيما يا الله قول سيدي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما Allah barkake sarki ya yi kira wa ya kira shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da Allah ya kira shi sai ya rubuce shi bayan ya rubuce shi kuma sai ya hana shi wani aiki bayan ya hana shi to kuma sai ya ba shi wani labari Allah ma da kuma ya samu shi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja wannan kira ne wato sahihun gida kira gantaccen kira malamai suka ce shi kira baya zama ingantacce a halayya yau da kullum sai ya samu sharuɗa guda shida sai ya samu sharuɗa guda nawa sharuɗa guda shida sharuɗin farko a samu almunadi شرك يجب أقامه وتوحف البداء شرك يجب أقامه المنادى به شرك يجب أقامه المنادى له شرك يجب أقامه شرك يجب أقامه المنادى لأجله sharadin farko a samu al almanaji shi ne wanda ya yi kira to ba yadda za a yi a ce ga wani kira an yi ko ba ta wanda ya yi shi ba kaga sharadin farko da ya yi kira wanda ya kira da ma ba ta da kira an yi ko ba ya yi shi ba to yanzu na muka ce kira ne to tun da kira ne ba mu a kula ya kira to ba ya kira na gurin idan kana so ka gane wani ya yi kira shi ne sai suka yi maganar da waye ce maganar Allah ba bai zai ba kuwa gani to kenan Allah ba da sarki shi ya kira an gane ko al-munadi kuna wallahu azza wa jalla na biyu babu yadda za a yi mai kira ba kai amfani da wani lafazi wanda shi yake isharar zuwa cewa kiran wanda kake yi kiran ya kake yi saboda kana so ka tattauna wani abu da shi ba sai ka ɗauki wani harafin da za ka yi amfani da shi zai gane eh lallai da shi kake kiran shi kake yi to da ka kawo da irin waɗannan haruffa da suke yin amfani da su daga ciki akwai yaro ana iya cewa ya khalifa ya amir ya abi ya ummi ya bunayya ya baniya ban sani ba ko an to idan kuka zo da Allah ya amfani da shi kira wannan halatta yake ya rana ayyuhan nabi an ka ya wannan ko da dawo sharadi da dinki sharadi da uku suka ce a samu al-munada bi abinda aka yi kira da shi shi wanda za a yi kira da wanda sai an samu wani lakabi da za a yi kira shi shi yasa shi zai gane da shi ake kuma duniya ba ba za shi da cikin rikici wajen ganowa ake kira dole a samu wani abu da aka amma a ɗan ake kira ko ake kira ma ɗin ɗan ko ba haka a kira shi da sunan sa kira to inda yana da ake kira ɗan ɗan ɗan cewa ake kira shi na wanda ake kira ya gane malamai suka ce abubuwa ne guda suna yadda ake kira ɗan ɗan ɗan gane akwai asma'ul karama akwai kuma asma'ul alama asma'ul karama su ne sunaye da girmamawa da karramawa da mutunta idan an kira ka ya nuna lalle kai ake kira kuma a cikin kiran ana nuna matsayin ka da darajar sannan akwai al'umma da al'ada sunaye da ake yin kira da su ba tare da nuna darajar ka ba kawai sunan ka ake kira ka gane ka kai hakki sannan duk wanda yake ke gane kai aka kira amma ba tare da nuna kana da wani matsayi ko ba ka ci misali idan sunan ka jakau sai a ce ya jakau idan sunan ka muni a ce ya muni sunan ki lamunce a ce ya lamunce ko ya tsajja da dai wata wasu ba wannan shi zai da ake wasu zai kira shi da bawa wani zai da ake nuna ba ko ba haka amma suna da ke kira na ke kudawa shi da ke hada da bakai misali ke da zai kira shi ya ke gida shi bikin kira shi an gane shi kira amma a cikin akwai wani wani da suka sani haka da ko ba haka ko ko shi ne kira ke ce ya amma ko na mawani akwai wani wani da aka hada da aka yi ba sani ko kun gane to idan ko ka da tsakanin wani da su da ya kala ne wani sunan da aka amfani da shi wurin kiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam? malamai suka ce an yi amfani da wani ismin min asma'in kara wani suna da cikin suna ya suke nuna girman da daga da aka ce ya kai wannan annabi kare cewa annabi yanzu ya zama maka shi annabi ne da Allah shi ne garga. ina ba ka da saboda kalmar annabi kalma ce ne kima da ta. a wata kira'a akan yi annabi wata kira'a akan annabi idan aka ce annabi to suka ce annabi ma'akunun minan nabaji an ciro ne daga annabawa abu da ake cewa annabawa shi ne labari sai da ma'aikata mai ba da labarin daga Allah duk duniya ta kada ta da labarin Allah ta da Allah ayyana ba da labarin قرآن والحمدي بكراهة الحمدي ونحن مأخوذ من النبوة النبوة كما يقول النبوة في مكان مرتفع والكل da yake madaukakin mai girma mai daraja mai tsayi wanda in ba mutum din ko ya a wani gurin kowa zai kalle shi ga matsayinsa wanda yake nesa ma ba zai shiga wajen sa wannan yake nuna idan an haka da da annabi kenan wanda yake wani wuri mai tsayi mai daraja ba sani ba ka gane ka da ke nan da aka yi annabi ya ayu annabi ya kai wannan annabi mai daraja ya ayu annabi ya kai wannan annabi wanda wani da kuma wani samun labarin ba kira ne nabi na daraja ibnu min ashabin karama kira ne na girmamawa wanda yake kira da Allah ya ba wajen sarki wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dan ya muna wa matsayin ya nuna wa matsayin matsayin sa da kuma gairar sa sallallahu alaihi wa alihi sallam idan ko kace annabawa na baya malamai suka ce dukkan ne Allah ya wajen sarki jiwa wato bida'ul alama kira na nuna su ake kira amma baya musu kira na bida'ul karama an fahimta misali ala rama Allah ba wai sai ke ce fa kulna ya adamu kulna ya adamu kun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يقول يا آدم كيف يا آدم wanda take kiyaye wannan ni ga wata alama da su masa kiran shi daya annabi duba Allah ba zai sarki yace ya nuna ya nuna ku bi salamin minna wa barakatun wa ala mhm. wa Allah ba domin sun cikin gida sai aka ya nuhu kai nuhu shi ba da suka shi aka kira shi da yanka babu wata alamar wato girmamawa a cikin wani annabi Ibrahim Allah ya ce ya Ibrahim a'arif ya Ibrahim a'arif an hada innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim 'adabun ghayru mardud ذلك يا إبراهيم شما هذا لك سنين نبي سنة سنين هذا الله يقول إذا كنت في القرآن من ما هذا من الله لا دعوى وعن نبوى الله يقول لك يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا موسى يا موسى إنني أنا الله رب العالمين يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوا shiryar يوسف yusufa ma'arif عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين duka da idan kana da da an an kira su amma malamai suka ce alqur'ani gaba daya ba su da Allah da yake sarki ne ya Muhammad in kuma akwai Allah matsayin ka dan birni alqur'ani ba kawo aron da su ke da wanda yana nuna ba an fahimta duk inda rufe da mutumin da Allah Muhammad to an ambata ne ana baka labari kan wani matsayi ne ke da amma ba ana so a ce magana da shi ake kai da ya Muhammadu ba da misali Allah ta zo da yake Muhammadu Rasulullah Rasulullah Muhammad manzo ne daga da yake magana Allah mu da yake ma ma kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa qatalan nabiyyin Allah da yake da yake ma Allah mai da yake da yake da ya kira shi ya kai kira shi ne inda ka ji Muhammadu ana magana da wani ne ana bashi da bayan annabi Allah mai da yake da yake malamai suka ce daga cikin wato abinda ake fahimta a wannan wurin ana gane rashin kunyar mutum ya kai rashin kunya bai san darajar annabi Muhammad ba a lokacin da aka ji shi cewa ya Muhammad ba sani da kun gane idan kika ji wani na cewa ya muhammadu to wani waɗannan da kika ka san ma wa ya yi muhammadu dan Allah wani kika da shi ga muhammadu Allah ka gafarta idan ka a ci dan shi ana kira shi da suna shi da da ta da mutum da shi yasa wani ya ce ya ayyuka rasulu ya ayyuka rasulu bayyana إليك من ربك نعم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نعم والله يعصمك من الناس شوف خذ أنا بن يا أيها الرسول وفي يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا أيها يا أيها يرضى لما تفعل ذلك ونقول يا أيها يا أيها المزمل يا سيدي يجب إلى بياتي ونقول يا أيها النبي كما يدعى الله ya kai wani annabi bai da shi malamai suka ce abu da bai yadda Allah ta yi tafi yake karrama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka yake karrama al'ummar sa sallallahu alaihi wa sallam an gane yadda yake karrama annabi wannan ki karrama annabi an ko ko ne da gabaci yanda Allah yake karan annabawan da sunan su gaya to haka Allah ya rubuta su yake kira ne yake kira wato al'ummomin su ba da sunan su gaya shi yasa a cikin addu'a idan Allah ba ya yi zai yi magana da su abin da yake ce musu ya abna al-ma'i wasiyin ya kuma ya ruwa ya tafi bai da kana ya tafi da kwaba kai a cikin jira idan Allah ya magana da cikin jira ya Allah saki ya mutanen tarakawa wani mawuyin tarakawa a cikin alkurani in Allah ya ya أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا الله يا رب يا رب إليك دليلا هذا لما قال كل من يتقرب wanda ya kuma rubuta da sallallahu alaihi wasallam in Allah zai yi magana da zai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu da qulubihim imani ko da ku yi kafa ku shiga mutunci gaba daya kar ku baina baina kar ku ba amma ya ce da ya ala da dina ya gore da su imani kada na da karfa ya ce wa annabi ya ce wannan annabi ko kuma ya ce wannan ya na ku imani shi yasa a cikin su su Allah ya tsara ni da ta ce suna mafi girma da daraja da Allah ya kira ta bayan annabi shi ne ya ce maka ya kai da imani shi ya yasa duk da wanda ya ce ya yi wanda ne a mun ce yake ya ce da idan kina kwanci ki tashi da wani in baki kike ki daina ki karkade kullun ki kike domin cikin biyu akwai ɗaya da ba ko dai zai ba da umuri ne na alƙairin duniya da lafiya ko kuma zai kwaye ki ne da mashanin duniya da lafiya Allah na gode to da ba ka kike kiyo da Allah sallallahu alaihi wasallam لدرء القرابة يا أيها النبي جميع شرط أنت مناداتي مناداتي من مناداتي الكرامة أن ينقل اسم الكرامة عليها كلام الله صلى الله عليه وسلم في شرطنا وتهود شرط الهود سكة شيء المنادات وانت أكيد شرعي duk lokacin da aka yi kira da shi a babu a gane wannan kira ba babu shi wannan kira shi bai sani ba ai ka kira bai cika ba to wane ne munada da kuma shi ne ke shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka sa wannan da ya ayyuka ne na shar'i na biyar suka ce shine jawabun da yayi duk lokacin da aka kira ko sai kira da yake mai tace to ba mu kawo shi aka da shi da yasa aka kira sai an yi wani bayani a bayan kira bayan da za a yi kina tafiya kawai wajen da suka kira da ce kan sai kawai daga gare su ta tashi kiwa ta tafi da ce da mun je da kin juyo kuma sai kiga ta gane me za ki ce wata za ki ce wani ta cikin hankali ke riko da jan da yanzu yi da hankali to yanzu shi ne jawabin da gane to jawabin da shi ne Allah ba da zai ittaqilla kai ta ka nan da Allah wala tudil kafirin wal munafiqina kar ka kai da wa kafirai da munafiqai inna Allah lalle Allah ka na aliman hakima ya kasance shi masani ne kuma shi ne hikima wannan shi ne bayanin da aka yi bayan na kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sharadi na shida shi shine munada da ajali to mun gane mai kira mun gane da abin da aka kira mun gane har da kira mun gane ba a kira mun gane mai ne da bayanin kira to an yi bayanin da ba ne da ne da ka kira da ake nuna kira azali za a kira shi a ba shi umarni ba ba wata manufa a sa abin da ake so a ba. ko ba haka ba ne malamai suka ce abin da ake so wato ai anan da jawabin da za a wannan abin nan mudada da yi shi ne saboda a dora annabi sallallahu alaihi wasallam kan tarbiyya da ta'adibi sallallahu alaihi wasallam saboda an san yadda yake a bashi abin da in yake ma kai zai samu mafita ta duniya da lahira idan ana magana da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ana magana da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk duniya akwai wanda Allah ya kusa ma annabi ba wanda Allah ya kusa ma annabi to idan ba wanda Allah ya kusa ma annabi sai Allah ya kusa zaki ya kira shi sai ya bashi kuɗi sai ya hana shi abu wani abu sai ya bashi wani labari kai kuma ba inda Allah ya kira ka kai ba za su yi magana da shi ba to sai ka ji wanda kai ta haka sai ka ɗauki abu ne ka shiga ba da aiki ba wuce ce wai idan za ka sai ka zo da ruwa uban sa na mishi fada to sai ka lade abin da ka je la malaka kuma sai ka dauke sai ka ci gaba da aiki da shi Allah ka gafarta to yanzu ba ta Allah sallallahu da wasallam Allah ya mishi Allah ya rubuta cikin wannan aya na farko ne in ka yi billah kai ta ta san da Allah saboda haka bai ka ba shi ne sai ki yi sauri sai ki fito wannan sallah sai ki ta ka wannan da Allah karki ya ja tsawon ki da ce miki wanke ki ji tsoron Allah ki kiyaye Allah ki ce to kin ji kuma bari to ko me aka ce dai ba ka ce ba to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah bari ki ce miki gilla inda an mata da aka ne shi kai dai ba ya ce miki ba ya ce amma ta da shi istighfar ke nan ba ku da dacewa da kai ne Allah kin fi dacewa da shi ne cikin dama an fahimci wannan mene ne kalmar addanawa ta ne malamai suka ce addanawa wato ta kasance abubuwa guda abu na farko shi ne cin tsoron Allah duk inda kike duk gurin da kike duk sabon da kike shiga to tsoron Allah ki tsoron kowa a cikin wannan rayuwar an gane wannan Allah ko ya ce kace ba za ta samu fala Allah daga lokacin da kike da kin imani da Allah to ba ki yi tsoron Allah ba ki yi tsoron a ce kaza ko a zaɓe ko a yi to da lokacin da kika yarda in yi mani Allah Allah ko yin da duk abin da zaki kawai da shi da Allah ne Allah ya abu ne wanda shi ne kuma da zakawa shi ne awon mutum yin aiki da abin da Allah ya rubuta sarki wanda ya saukar abin da Allah ya rubuta ya saukar na wato wani. to ki bada shi ke aiki الله بدل من ذكره والسماء به والسماء إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله بدل من ذكره والسماء إليك من كتاب ربك واتل أي واتل domin da haka ce al-tilawa kalmar tilawa a shi yasa Allah ba zai zai yake wa shamsi wa duhaha wa shamsi wa duhaha wa qamar idza talaha la yakna lahu wa dara wa duhaha ila shamsi wa duhaha sai ce wani wal qamari kuma ina nan cewa da wata idan talaha idan ya bisa kaga biyu da shi ne shi ne tilawa Allah ya rubuta ke sarrafa ليس أنا بالكتاب الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الله يسير الذين آتيناهم الكتاب ويتلونه حق yake nuna kuma wato suke bibiyar gidan ayyar da ke nuna har kana ki ba shi matuƙar da wula ita yi wani da ke wa'yanda su ne suka yi imani da gidan amma kawai da zama ta ba da su ba yi imani ba ke nan da suke tirawa shi ne alƙiƙi ba sai Allah ba da ke wasu ma'u ne ya fi ka bi abin da aka yi wahayi zuwa ka yi ta biyar a wajika na daga rai na daga littafin ubangiji la mu basu da kalima ce babu wani wani canja wa Allah na rubuta sarki kalmar in Allah ya bada labarin abu zai kasance to zai kasance in Allah ya ce ga yadda hukunci yake to hukuncin haka yake ko dai ga yi a duniya ko ga yi ta lahira in yace in kika aikata kaza sai azaba ta same ki to in ba a yi ta wannan hukuma ta duniya ko ta kike da lahira idan kika aikata abu kaza kuma za ki tafi wata kwanara da yanzu to a duniya ko da wani abu ya sha maka jiki ke bai ci wannan azari a ki sakamako a lahira ba wanda ya ce ta jawo Allah madaukakin sarki sallan an ba da wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace malamai suka ce wato kaso na biyu da ake ce wata kawo shi ne aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi daga sama ya zama a wajen neman aure lokacin da ake neman aure ki tabbata aiki aka yi da littafi wajen neman aure an gane wannan yadda aka kai da da sama haka ake neman aure wajen bayar da aure yadda aka kai da da sama to haka aka bayar da aure wajen ɗaura auren yadda aka kai da da sama haka aka ɗaura aure wajen tarewa yadda aka kai da da sama haka ne aka ɗaura aure a haka ne aka tare yadda ake zaman to yadda aka kai da da sama haka ne idan kika haihu ki tabbatar yadda aka saukar da sama za a yi to haka za ki wannan shi ne wato abin da kika ne kina aiki da mai abin da aka saukar suturar kika zama yadda aka saukar da ta sama tafiyar yadda aka saukar da ta sama cin ki da shan ki yadda aka saukar da ta sama maganar yadda aka saukar da ta sama duk abin da zai ki tabbatar za a yi Allah shi ke ya zo ranki qur'ani ne yake kai kaza kake yi qur'ani ne yake kamar kaza kake bari idan ba ba a yaka ba to akwai matsala akwai hadari mai tashi yawa Allah ta kare ku da halin da shi yanzu misali bari ku ci babu da shi ne a hannun a cikin al'amuran ita mace babu babu jinsa da nema a wajen ta saboda mu aure ko a duk inda suka zama su zaka zama wani sanin aure a kai ko dai za ta yi aure ko kuma za yi aure ko za ta aura ko yi ka ta tana da duka da duka za a mata to duk da wani shi ne ba ta ba da bari ba ya gani yanzu ku kalli halin da aka shiga dangane da lafiya da auren da ake ɗaurawa da mutuwar auren shi za ka gane ba wanda da ya yi yawa haka ne ba ka wani amma da haka ne da ba haka ba sannan bayan da ya auren da ke mutuwa ga batsar wahala da ake sha wajen yin auren haka ne ba haka ba namiji ya sha batsar wahala ya shiga uku ya shiga wurin yaki ya sha saboda ne wai shi ne aure ita ma da cikin gidan su duk yadda su kowa su ya sha da kowa da duk ya rana ko sai da aka hada da ya rana saboda ne wai za su wani da shi me ya yi wani aiki da kuma ya rana wani ba su da ala ya rana wani ba su da ala shi a wanda Allah mai da kuma wannan abu da ke sauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba san da ya mai da aure yadda za ki je bakin kasuwa su samu ana sayar da wannan wayar ki tambaya nawa ake kuma ba a yi magana da kanta a kulla ki san wayar da zaki da sai da Allah ya mai da aure da Allah za ka je tafiya cikin gari ka dawo cikin kaya wai sun yi da aure da da yawa wani da suka mutu da fadin da alaihi wasallam ya ga Allah ya yawo annabi da alaihi wasallam wani sai ya ce mishi je ka fito saboda ya da wani da suka ce gwargwaron yadda Allah ya zama da sauki mutane ko suna da saurawa ko da idan da ke gwargwaron yadda za a toshe ko ka da ke gwargwaron yadda da za a yi da babu kasuwanci gwargwadon yadda aure ya yi wahala gwargwadon yadda kasuwanci da zai yi wata abu da yake kamar gaba ɗaya bai yi a bayyana ya kasa haka ne kowa a Allah ka gaba zaman lafiya a duniya yana shiga mai daɗi da kuma zama su da Allah yana Allah ba wani sarki shi ne ke hukunci da abin da shi Allah ba wani sarki ya zambar wannan hayaƙi wa sarki a ta da da shi ne da ta ba da ake ko idan ka rashi wa da shi wannan shi ne da sarki ya Allah ba wani sarki ta ka da shi Allah ya samu dace malamai suka ce idan kika samu wannan na wato amalin tanzim to yanzu kin samu kaso biyu cikin kuɗi na takawa kaso na uku malamai suka ce shi ne wato tsana'atu bin kali ki yarda da kadan ki yi hakuri ki gamsu da kadan da Allah ya yarda dan abin da ake zuwa da shi yana tabawa ki yi addu'a ki ce Allah bai wuce sarki ya sa albarka ki gari Allah ya sa albarka ko ya sa albarka yanzu da cikin matsalar da muka fara shi ne babu wannan sana'a a zukatan mafi yawa rashin wannan sana'a shi ya muka fara cikin halin kakarika ga al'amuran sun ya ba mu kuɗi a masu zama talakawa gagawo da ruwa a marka mutum ruwa da ɗaya da ba ka yi ruwa da ɗaya mutane suna da kuɗin ruwan da ɗaya akwai wani ko ya kuɗi ko kuma akwai wani mutum ina wani kan kama kuɗi wanda kuke fada gaskiya bayani duk a wajen ana yi da ita yi ba za ki gane haka ba sai ki fahimci wani misali guda biyu da zan misali na farko hadisi ya tabbata wanda imamu bukari da muslim da kirmi da abu dawuda da nisa'i da ibnu majah sun kawo a yau imam malik ya kawo shi a cikin mawata تحمل التوكل رواية الشهر ta رواية الأحد من أحد Allah ya kada mishi da yake kuma da mutane da ake Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sai ga wata da bayan ta nuna shi lama an tabbata sai mutu ya rasu da Allah cikin su a kuma laka da na zo ne da in gaba kai ma'ana ina son kai ya kuma idan kana so na a kai sai ba ta a manzo Allah sallallahu da wasallam ya da wani su ya kalle ta da ya kalle ta sai su ya kasanta sai ta haɓar suka fahimci cewa a duk bai da buƙatar ta da amma a ɗaya da su ba ya kasanta ya bai kuka ba wani jiran ko ya kasanta ya ta da ya ce bai haka ya kura kawai yana da tafiya da za a ta da zama a wani na da ya ta ko da bai ne ba ya ta in an kawo mara abinci in ba zai ci ba mu shi ne zai bari amma ba zai ci ba da ita ko ba ta me bukata ne ko ba ya da shi to da haka shi shi ne suka fahimci bai da bukatar da dawo sai wani shi shi kuma ka riga ta kai girki a cikin da ba shi yana ji duniya kawai wannan in dai ga ita ba zai da wannan nan da ke ya zama da Allah Ini mana bukan orang dia, segala orang dia. Siapa yang tak sedar diri itu kau akan menjadi sedih dari mana? Jangan berfikir begini. Minta mungkin kau akan orang sedih. Baru orang yang tak ada jadi ini menjadi kerugian. Siapa kau akan jadi anak yang begini begini haka kuma ba da annabi ce duk abin da Allah ya mafi ya mafi ya kawo sai ya ya ya inda ba ya ba ba sai ya ce to ai da komai kuma ba da komai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da kuma yi da zai wani ba abin da Allah ya yi wanda abin da aka ya yi yi ta gaba yi da ya ba wani ya da Allah ya yi ba za ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ka da karfi a masa da sarki ya gaba daga ku kalli wata baiwa ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji iya tafsiri na wannan Allah ta yadda har ƙarshen duniya ba za ta kai wannan lokaci ba da cewa ne eh, ka je ko zo ne aka samu ka kawo to yanzu za ku sani a ainihin ko da tsarkar ake da gida na da shi ko ne na gole ke amma sai aka je ya ce fatiman min hadiri zo da bakin ƙarfi wanda kowane sarki da yake ko kwara da wanda aka da ƙarfi da shi amma wani bawa Allah ya je da wasu ya baza Allah wala har gida ba ta da bakin ƙarfi sun sai Allah yake banda wannan bayanin da yake jikina babu abin da na bada ka ko ban da yake yadda za a yi mai shi yawan bayan a rasa duniya kuma da yake tunda ba za a wani karatu shi ne rubuta tafiya a bata a matsayin sarai aka ce ko ai bayan na ta rafa da wani ko bayan in har aka rafa a wani shi rubuta zai shi ba kuma ita da ba ga rawa a nan ya yana jira wani za a yi ya dangana ya eh, abin da kuke kamar ba wuce ce wai ni ya nan ruwa ba ta hana ga mata ya samu ga shafashi amma kun ci ya kawo wani kuma da bai da hali a cikinsa kuma ya yi yin sana falashi masu falashi kamar kudin da fitar kayan wani kuma da shi sai a samu wata matsiyaciya daga cikin gwamnati ko umarnin da ta ce ina haka kawai za a da ɗan kamar yadda shi sai an samu da idan aka samu rashin sa'a sai wani abu ya dan Allah ya jawo da eh ita wani da sunan soyayya mata to yanzu soyayya ta ne soyayya kamar da ita wani da ta kawo kaza da da kuma Allah da manzon Allah da suka ce ba sai an kawo ba wane ne ya ce ban san ko kuma da karatu maza ana kuma zawa ne musallar bai ce kowa ba wani a zawa ya yi da suka ya zama tsawon lokaci ita wannan bakin suna iya fita da kasu da su da Da ya gani wannan magana ba ta ba wani ba samun zai ba kuma ya zo na yana kallon shi da cikin wani mutum zai gobe da ya da shi bayan ya tafi ya karya kan annabi sallallahu alaihi da ya kula da shi da aka ja shi da shi annabi ya ce ma ta abu da qur'ani me ta da ya qur'ani da hadisi da bakara wanda shi da shi na haka ce sunan da na haka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ruwa ta annabi sallallahu alaihi ya aura ne yace kun ba ku ashirin aya ko ya mutu aya ashirin da sadaki to amma da ya la yin zama sarki wani ana rama da ya koya masa a ta hannun su Buhari gaba da amma kira shi ne da take a da wala yake to wani ba shi ke bukata ya zo da wani mahaifin da mahaifin ya mutu yana da wani sai ke tura su sojoji a kasuwa wani ba haka ba wannan ba gaba da kuwa da Allah ya idan yi wannan abin da yake nuna wato talaucin da kafin za ki kwatanta yanzu akwai wani mutum da ake tawa ya tashi wani mutum akwai wani a ji wani sanyi ta gaba akwai wani a ji neman goma a rasa akwai wani samu da kuma kawai da yake da shi a sutura eh da suka tafi talaba haka ne kuma to kaje talauci da suke ciki amma da haka su da Allah da manzon Allah duk Allah su da manzon Allah kuma ya kawo musu sautaka ya kawo musu zuci ya sa Allah ya yi ya sa har gobe ana baki da wannan kina ji kina ji daɗi kina so idan kika wara da kuma da zuci ya kawo a akwai da kuma wata kunya kun da kunya da kariya da yawa Allah da da da cewa Allah da gode da wannan misali da biyu shi ne misali na hankali kalli rayuwar da kuke gidajen da kuke kwana mafiya yawan da iyayen mu masu su kwana na gidajen haka ne ba haka bari. abun da wani kuke hawa mafi yawan iyayen mu ba su haushi ba wai wani wani da kuke kuke wani ya iyayen mu ba su haushi ba irin kuma kuke kuke sakawa iyayen mu ba su da sa irin da kai kalar a yanzu da muke yin biya ya zama da samun matsalolin in kan la idan kika kada biya irin kuɗi kike saka ki saka manya da ki saka manya eh ki sa man ki kawo wani ke da dukinar ki saka gishiri da magi ta ki saka magi gobe ki saka magi rebo ki sa kori sa kwanta sa maki ya sa a jini ko ya duk da yana da kuma lantarki su da mafi amma wani in sake ciki ki yi koyi muke wallahi wannan talauci da ake tsaka mai yi zai da karfin sarari ne ka ci da koyi na wani Allah ya suka lafiya suka ce za ki sha ruwa zaki yi zuwa bashi abin da tare da ki kawo wani shinkafa shinkafa na ko wani yan taliya taliya ga wani wani zuwa a haka an soya ga dankalin hausawa da dankalin turawa ga wani ɗan kunu haka ga wani ɗan eh, kunun aya duk kika da ki duk duka yi kuma da kuma duka mai kina ke to duk da kike kuma sai da zai ina jin da wani kawai kudi ya fi kasa duk kashe wani gaba da rana ya da shi Allah ta wani suka ce abin da ya fi wani hawa shi ne wato ƙana'atu min kalil gamsuwa da kalil da rabon da Allah ya yi ya ba wannan yana nuna kana da takawa kana da takawa da Allah abu na hudu suka ce al-isti idadu yau da yin tafiya ne saboda ranar tafiya ai ke da ubangiji ta kafa na zaki tabbata ba zaki ne ko an yi eh idan kuke da ba kan zaki da zaki ne idan ma yake kuma kina da mutum da bai da zaki da idan ma yake kuma da kike da bai ma yake da gaba dan idan ma yake da da wani kan da da kina da kike da ashe wani yana da kike da to dole ki shirka da ne kike da kike da saboda tafiya ce mai nisa mai tafiya ce da ba makawa ce kuke tafiya ce da hanyar zuwa hannun su da yake da ya ba da labari daga cikin ba a faɗi da mutum da ke girman da da kyautar da ba da ya ja da a kai babban mutum da ko ja da mutum ya ja da ba in yi da shi ba a samu da kuma da kuma da da kuma da kuma da kuma da ya tafi ko kuma shi da da ya da ya tafi ya tafi ba a taɓa samun wani mai hankali ba da ya ba a ba a da ya tafi ta da ta tafi da ya ba da ya tafi zuwa kasa duka kai malami ne mutum da duki ne da yawa ne kuma koma in ya tafi ya da shi ya kamata wannan take tabaki wannan take da ya yi din shi ta cikin ne ba ku san ya kamata ki ta da ki da wannan take shi auren da yake nan ki saka shi yana daga cikin tattalin yin take an gane lokacin da kike zuwa karatu ki ji a zuciyarki kina zuwa ne da kike tattalin da kike idan ki samu kuɗi idan kika samu wasu hanyoyi ki ba da taimako ya za a taimaki ba da ita da ke saboda ki samu ke kuma kike ba da wasu da ki samu kusurin tafiya idan wani ya yi mutum da ke kuma wata ta da ke ki yi hankali saboda ki samu kusuri ki ce Allah ta kawo da ke gaba da ta tafiya da idan mai gidan ki da yake kudu da ke ɗauka ibada kake kina ko Allah ya ɗauki wannan hadisa dalilin manzon Allah ya yi amma ba ku wake ba amma duk da ina billahi ne ni ba zai ɗauka wannan ba ni za a yi ɗauka ni za a ɗauka ta kare an yi kai ke kuma yi ko a cikin hudu ya kira ta ne da kuma ya fi ɗauka ba? Sai da kuma ya fi ɗauka da al'insu idan su yau da yin haka idan rana tafiya idan kika zama kina yin wannan waɗannan abubuwa guda hudu a duk su ake ce wata kawa ki yi kokari ki da ba Allah ya ya yi annabiyu takillah ta takawar Allah ta kuma idan mutum ya ta takawar Allah babu abin da zai yi ba wajen Allah ta da duk abin da kuke so wajen Allah ta da ba a duniya da kawai saboda haka kuma mutum ya zama yake da waɗannan abubuwa guda ba Allah ko yake sarki da kai sai Allah ko yake sarki ce bayan ta yi kasawa yanzu ya ba shi umarni sai ya ce mai sai kuma ya hana shi abin da ana ce ce wala ta yi da kafiri da wani mutum kar ka duka tare da wani kai su ka tare da kafirai su yan duniya su su da asalin yan da duniya ne shi ne ɗaukar wani abubuwa da ya kawo yana gana yau da duniya da haka ake abu ne kawai a tsaye wani shi ne da wani shi yasa Allah ya ce sarki ya ce inna alladhina kafaru wa alladhina kafaru ya'kuluna والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار والرجل to su ka Allah da sarki ce suna cin abinci ba suna cewa su more su ci wannan su wannan su sha su sha sai su wannan abin da su yi sai su kamata a su da sana'a yadda wata su da kuma su suna cin abinci to ya da wani suke da Allah ya ce wannan wannan wuta ce ko yanzu idan kika san wani abu ya kina da kina da wani da bai da wani da bai da Allah bai da bai da duk wanda ke da yake da kira ne da kuma da shi ya ga a soya haka in kuma haka to duk da ke da arziki ko da dace idan kin shi da goda da gida da abinci kaza da kaza da kaza da kaza yana shi wannan duk da kan kuma da yake da gobe yadda ce ka suka ta wani wannan suna ta shanawa ne daga ƙarshe a kai ta aka a soya to haka shi ga yake Allah da wani gobe ce wannan da mun gaba shi ya sa kan Allah da wani gobe ce ma abin da kana da kan da ta gare ka da an ka da Allah da wani gobe ya hana da ya bi ya bi ka ya hana da ya bi ya idan kina kan kafirai da kafirai sai kin waye gari kin bar addini ko mai da da zaka tunta ne da mutum ki rinka yin tasawuri ki ba da da yanzu ko ko ki da magana da su akan su gari ne ba ni na na ne ba Allah ya ba sai Allah ya kasance cewa da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa إن الرحمة علم الحكمة لذلك الله سبحانه كان يعتني علينا مثلي حكيمة الحكمة ما لم يكن إن الله رب الجواب تعالى واللقاء الجواب تعالى صلى الله عليه وسلم شيء لا قوى الذي لا قوى كل لا يكون في wannan ayar tana da cikin ayoyin da ke maka hujjoji wa Allah yana da sunaye ko yana da sifofi yana da sunayen kyawawa yana da sifofi madauka daga cikin sunayensa akwai al'alim daga cikin sunayensa akwai al'akim sunayen Allah to sifofin Allah shi ne yana da ba ta ilimi shi ne ilimi ne a ba a haka da kai an gano wannan babu abin da ya fi kake ɗauka a samun da ke ko ya yau ko ya Allah ya ce halin da abin arziki ne zuwa wani damuwar ki Allah ko damuwar ka duniya kin bauta wa Allah kin bauta wa shekara mutumin kin kuma da halin da yake ci da bayan Allah ko da kuma sarki kana alima ya kasance shi masani hakima kuma shi Allah ya rubuta sarki wato ne hikima da kuma an ga wani idan kilo ya rubuta ciki bai cikin wani yanayi da bai tara shi da ke rubuta to akwai hikima ba har sai hikima akwai dalili akwai abin da Allah ya rubuta sarki da ke yana da shakar da darajar shi ne a gobe kiyama idan kika da aka taɓa yi dukiya ta ala wata dukiya ta raba ke ke da yawa wata mutum ta ustaziya ce amma da ta yi aure ta samu irin wata ba wata kuma alaƙa ta ba. daga nan da aka samu na wata yadda kuka rufe cika wani zaka yi kayan da ɗari biyu wani ya faru da ya faru da kuma. Kuma ga wani to akwai hikima cikin da Allah ya ba shi akwai dalilin da ya sa ya ne كيف خرج من العلم يقبل العلم يقول إذا خرج العلم لا يكون على العلم بعض abin da kuka kai yanzu wani wani an gama na gaba mai kwanci kuskure kuma Allah ya dafa kan yin kushe ne da suka gaba subhanahu wa ta'ala min hamdihi shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh